والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابك وترمضان رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna albarkawa ci gaba da karatunmu na tafsiri suratul ahzab za mu tashi ko muna cikin bayanin aya ta saba'in da ɗaya za mu sake karanta ta kafin ayoyin da za su biyo baya insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يا كو جماعة ما في إيماني كرادك الله هو غريب كتبت tabbata إيمان كفجس عن الله tsoron Allah ku faɗi zance wanda yake daidai alƙaunin sadid shi ne wanda ya dace a kowane matsayi wanda cikinsa akwai sawaba wanda cikinsa bai ci karo da shari'a ba bai ci karo da koyarwan manzan Allah ba sallallahu larabawa suna cewa likulli makamin makala kowane matsayi akwai irin zancen da ya dace da mahallin Allah ta'ala cikin suratul isra umunni ya bamu ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallam وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن Ku faɗa ma وفلا duk zarafin da suka buɗe baki su faɗi zance mafi kyau domin shaidan na yawo a tsakaninmu yanzu ya sa ɗan uwanka ya maka muguwar fassara mun taba zuwa taro da aka haɗu sai sakatare bai zo ba aka ce tun da lokaci ya yi a shiga taro aka shiga Allah da ikonsa taron bai ɗauki wani lokaci ba ana fitowa sai ga sakatare da fayil da takardu da Allah ku yi haƙuri na ɗan jinkiri kaɗan bismillah jama'a sai wani ya kada baki ya ce ai musulmi sun taru ya ce to an ne kuma ya zo ko? to nan fa aka shiga cancan ga yawon ba duk taimakon Allah ba da an ba hammata iska ma'anar wannan duk kalmar da za ka faɗi idan tana da baki biyu harshen damo tsayan tana ɗaukan ma'ana mai kyau ɗayan akasi ne to ka kyale ta ka ɗauki wanda ma'anar kyakkyawa kawai take nuni ka yi amfani da ita domin a samu kuɓuta garin mugun zato kai kuma in aka gaya maka kalma ya zan cikin wannan kalmar tana da ma'ana ɗari casa'in da tara duka mummunan ma'ana ne amma ɗaya mai kyau ne to ka ɗauki ɗayan shi ake nufi alƙaunin sadid yana da ma'anan faɗin gaskiya domin inna sidika ya hadi ilal birr wa innal birra ya hadi ilal janna ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله Sidiqa kalma ta gaskiya ita ke sa ka akan hanyar da'a da'a ga Allah subhanahu Ta'ala, shi ke sa ka zuwa gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ba zai gushe ba yana gaskiya yana faɗin gaskiya a sai a rubuta shi cikakken mai gaskiya ɗan aljanna bukhari muslim abu dawud tirmizi ibn maja disan ruwaito daga abdullahi dan masud yan uwa masu albarka kiyaye halshe barin faɗan ba daidai ba yana cikin alƙaulis sadiq shi yasa mu'az Allah ta'ala ya da shi a lokacin da ya nemi manzan Allah ya masa wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka riƙe halshen kakakai yawan magana na mu'azu ce ya rasulullah wa inna na bima mu bihi ya zamu kulla abinda muke magana da shi sallallahu alaihi wa sallam sai yace fakilatka ummuka ya mu'az la ilaha illallah wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim yace kaito ko kaito ga wanda duk ba zai rike sa ya kulle ya daina maganganu ba akwai abin da ke jefa mutane wuta su ci da fuska su fasa hanci fiye da sakamakon su alƙaulis sadid yana da ma'ana ka san da wa kake magana ƙaramin yaro a wajenka yake ka san kalmomin da za ka yi amfani da shi ga ɗan ƙaramin yaro kai babba in ba haka ba kai amfani da wasu kalmomi girman ka sai ya watsi babba kake magana da shi ka san kalmomin da za ka yi amfani da shi idan ba haka ba sai a ce ba ka da kunya ba ka girmama na gaba sa'an ka kake magana da shi ka san kalman da za ka gaya masa malami kake magana da shi ka san kalman da za ka gaya masa shugaba kake magana da shi ka san kalman da za ka gaya masa a wannan tsoho ne cikwa-cikwa ko tsohuwa kai magana da shi bi ma yunasibuhu an waito akwai annabi ga tijjadi shi muhudar ne wato ya rayu a jahiliya ya rayu a musulunci ba annabi ga zubiyani mawaƙin jahiliya ba sahibul muhallafat annabi ga tiljadi yana cikin masu yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addini idan mushrikai sun yi masa zambo wata rana sai ya ce wala khaira fi hilmin iza lam takun lahu bawadiru tahmi safwahu aw an yukaddara wala khaira fi jahlin iza lam yakun حليم إذا ما أورج الأمر أصدعه باب الخير ga haƙurin mai haƙuri idan kuma har ba zai iya juyar da haƙurin nasa ya zan hazma da azma ba ma'ana zai haƙuri ba a mahallin da ya kamata a yi ba to ba alhairi tare da shi haka nan babu alkhairi ga mai aikin wauta ko jahilci idan kuma bai juyar da wautansa ko aikin jahilcinsa zuwa ga haƙuri wanda zai fara da kyakkyawan aiki bayansa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji waɗannan baitoci biyu sai ya ce ma'anna bigatil ja'adi la fudda fuk kada Allah ya zubar da haƙoranka ma'ana in haƙora sun zube ai magana na canzawa irin wannan kalmomi da ka faɗi masu tsada da suka cancanta a rubuta su da ruwan gold to kada Allah ya zub da haƙoranka ka ci gaba da faɗinsu yana cikin diwanin daga tiljaji shafi na saba'in ba ɗaya. mai isaba ya kawo shi a mujallaji na uku shafi na biyar da da talatin tara. to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake shiryar da mu, yake kwadaitar da mu, mu yi magana mai kyau, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut duk wanda ke imani da Allah da gobe kiyama ya faɗi alkhairi ko ya shimu muslim da abu dawud sun samar da hadisin kuma ana cewa abul atahiya cikin diwaninsa shafi na ɗari biyar da da biyu yana cewa wala inna dimtu ala wala inna dimta ala sukuti kamar matan wala tandamanna alal kalami li'ara wallahi in kai shiru kai da na sanin shirinka so ɗaya to za ka yi da na sanin zancen da kake yi Allah kaɗai ya san iyakansa shi ne mai ta'alim ta'alimul muta'allim yake cewa ma inna dimtu ala sukuti ya mamatan walaƙad na dimtu alal kalami mihara ban taɓa yin nadama ba da shiruna amma na yi nadama akan zance na da na yi daban-daban har yanzu ana cewa dina aliyu bin abi talib kamar yadda mai faidul kadir a mujalladi na shida yake bayani cewa ya ce jirahatis sinani lahal ta'amun wala yaltamu ma jirahal lisani duk wani jin ciwo da za a yi shi imma da takobi ko da mashi kai ko tuntuɗe ne ana sa mashi magani nan da nan sai ya haɗe ya warke amma kaga tuntuɗen halshe baya wankewa baya wankewa kuma a cikin diwaninsa saidina ali yana cewa in kana da diwani yana cewa ya mutul fata min asratin bilisanihi walaisa ya mutul mar'u min asratin tu'di bi ra'sihi wa asratuhu وأثرته rijli tabri ala muhli bawa yakan mutu murus saboda tintidan halshansa a yau za iya faɗin maganar da za a yanka ka mafi karanci ba za ka kwana a gidanka ba kuma ka kwana cikin mawuyacin hali a yanzu din nan ke sai dai bawa baya mutuwa saboda tuntuɓen tsafa sai na harshe tuntuɓen harshe yanzu zai kai matsayin a ɗauke kanka a tsari wuyarka amma ka da ƙafa cikin sauƙi sai ka ga ya warke kamar ma ba kai ba Allah ta'ala ya ji kan imamu na shafi cikin diwaninsa yana cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban kam til maqadir min qatil lisanihi kanar ta habu liƙa'uhul akarani kiyaye harshenka ɗan adam harshenka baƙin kumurci ne yanzu ya tsare ka ya fesa guba ka mutu da yawa waɗanda ke ƙabari harshen ya kasu ya kalsu wanda aka wayi gari da a rayuwarsu tsararrakinsu suna tsoronsu amma harshensu ya ja musu Allahu akbar na haka mu kiyaye harshe mu faɗi ƙaunar sadida yuslihi lakum a'malakum in kuka faɗi ƙaunar sadida ga imani ga takwa da ayyukanku Allah zai gyara su ba za ka yi a cibar kate ba ba za ka zama babba mai gaddo ko mai hawa takwa-takwa kana ka hau doki ba ba za ka hau dokin kana kana sukuwa har kana jan linzami shi kana tutsu kana daɗa gaba kana hangajiwa sai a ce maka mahaukaci domin ka wuce wannan yanayin kuma ba za ka ga yara suna wainan kwai a yashi ka tsubuna ka ce ga ɗari na fasan farko ba duk ɗabi'a ne wanda na masu kwantattun kwakwalwa Ba Allah zai gyata ayyukan kai ya gyara ka wa yafshir lakum dhunubakum kana ya gafata maku ayyukanku al malan kaga gyaran aiki babban al'amari ne shi yasa ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa yace shedan la'ananne qad ya'muru bis 70 baban min al-khayr liyasila ila babin min ash-shari' a'zam min zalik aw liyamna'a baban min al-khayr a'zam min zalik shi shaidan walakantacce a wani lokaci sai ya umarce ka da alhairi saba'in amma akwai abin da yake mishi liyasila ila babin mina shari'a azamu min zalik yana so ya amfani da wannan damar don ya kai ga wata biyar bukata tasa na tsiya da sharri da fitina da mayata wanda duk in ka haɗa waɗancan abubuwa da ya amfani da su da ya aukar maka ya fi su zama fitina da bala'i la'anatullahi alaihi ko ya yi haka don ya hana ka ya toshe maka wata kafa na babin alkhairi haka ya ambata cikin littafinsa a tafsirin alkhayyim Allah ka raba mu da sharrin shaitan wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ta'ala ya gafarta muku zunubanku saboda kun imani kun ji tsoronsa kuma yayi alkawali wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala ce wa mai man yuti'il rasula wa mai yuti'il illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa mai yuti'il illaha. duk wanda yayi wa Allah da'a yayi masa biyayya man adatu ashar yuti'i filin shan'i ne kaga ya kamata ya zama yutse amma in kika usaki ne Allah dole a maida ainun ɗin maksura saboda ai tawassuli da kasaran zuwa daure kalmar ko lafzul jalala wa man yuti'il don ka ce wa man yuti' ba za ka iya ɗaura wancan ba kuma sai dai in ka yi ɗan yi sukuti ka ce Allah amma in za ka yi waslu sai ka mene kasara da ainu in sake nan iltaka ya ma sabaka wa ya kulli nan fa hazuhu sahak kamar yadda mai alfiya yake fi na biyu in sun haɗu to na farkon sai kai masa ɗauri don ya iya ɗauran na gaba idan ko harfin lini ne irin su ya irin su irin su alifu to share shi ma kawai za ka yi eh? kamar yadda babban sahabi yake cewa sanda kafirai za su kashe shi alastu ubali ina uktalu muslima ala ayi jambin kana lillahi masra'i falastu kalmar lastu daga lesa ne leta da aka ɗaura sun farko ya ɗin harfin lin sai aka share ta da ba harfin lin ba sun ɗin sai a maida shi wasali ƙasa kamar yadda muka gani a mayyuti Allah an gane ko wanda ya yi ma Allah ta'a subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yayi yi umarni a masa ɗa'a jimma Allah ta'a yana ƙarƙashin imtisali ga umarninsa subhanahu wa ta'ala amran wa nahayan in wanda ya ce ka yi ne ka yi in wanda ya ce ka bari ne ka bari ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka yi imani da abin da ya zo da shi kai masa ɗa'a ga abin da ya umarce ka ka nisanci abin da ya hane ka to wanda ya wannan faƙar faza ƙauzan azima hakika ya samu babban abu saboda takawarsa da taharin sadad a cikin zantuttukansa da taufiƙin da Allah ya yi masa ya zama yana da islahi na ayyukansa da ya gace da gafaran zunubai kuma aka hada masa da babban sakamako waje kiyama gidan aljanna kenan kamar yadda Allah ya ce lillazina ahsanil husna wa ziyada yunus wadanda suka kyautata imani da aiki nagari suna da gidan aljanna hajji ƙari Allah ka haɗa mu a gidan aljannan firdausi na'am ci gaba inna arabana sama ala samawati wa larabi wa jibal hmm. والجبال فأبين أن يهملنها وأشفقن منها وحملها لإنفاق إنه كان ظلوما جهولا الله أكبر waɗannan ayoyi biyu dama ke gabanmu mu kammala suratul ahzab ga ɗaya saura ɗaya ita wannan ayar tana magana akan amana ne bi ma'anar amanati shamil ina aradna amanata hakika mun bijirar da amana wa'ana Allah yayi tayi Alas, samawati wal ardi ga sammai da kasai amma sama yi, ko ki ɗauki amana ƙasa ma an mata tayi ko ki ɗauki amana wal jibal duwatsu duk girmansu da ƙarfinsu Allah ya masa tayi ko za su ɗauki amana ba bai na ayya na, ha suka ce Allah tun da dai tayi ake mana a mana afuwa ba za mu iya ɗaukan amana ba wa ashfaqna minha sun tausaya ma kansu wajen ɗaukata domin sun san za a ba su sakamako in sun tsare ta za a yi masu ba in sun tozarta ta ya suka tausaya ma kansu za ka kama ɗan adam aka ce ɗan adam ga amana sai ce ga kaina a doma wa hamala hal insani al insani al wa zurriyatuhu adam kenan da samu. ka ce ga kanmu ta'ala ce innahu kaga dan adam kana zaluman mai yawan cutan kanshi ne me yasa ya dauke amana ne jahula ga rashin sani da yawan gaske mala in eh, ka ce za ka yi sallah a kan lokaci na da cikin amana amma wani da wata suna nan a yanzu haka ba su ba wani ma bai a zuhudin ba Allahu akbar jama'an musulmi kalimatul amana kullu ma atamanna alaihi al-insanu min al-a'mali wal aqwali wal amwali wal ahwal da abinda ka dauka kace ka ji ga gani zaka tsare ayyuka ne zantuttuka ne don akan faɗi magana a ce amana ma'ana ka aji a bakin wani ko dukiya ce aka baka amanata abu mai wuyan kiyayewa ko a yau a yau bani bayani ko kuma wasu halaye ne dai wanda aka ce amana zan tafi haji gidana ba kowa ga amana nan makoci ayoyi da yawa sun magana akan amana shi yasa yaqub baban yusuf sanda ƴan uwansa suka matsa a bashi su su kiwo wai kan shi ya waye idan shi ya bude ya saba da al'umma ya san yadda ake rayuwa suka je suka tozata amana ku sannan kuma da aka kama kanin shi suka ce a ba su amana afwan da yusuf yana azizu sun je awo ya tambaye su ina kaninku dan ya san su su basu gane shi ba fa arafahum wa hum lahu munkiruna kaman yadda aya take cewa ce to in kuka dawo ba zan ba ku awo ba kan ma kusa fada kakun kusanci fada ta in ba ku zo da dan uwanku ba to shine da suka matsa ma baban a ba su bunyamin su je da shi ya ce hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl amanan shi zan iya ba ku za ku iya rike amana ai amanarsa in na ba ku bai da bambanci da amanan dan uwansa da na ba ku da ku rike kun kiyaye amanar ba kun zo min da riga ta ƙarya da jini ba wa ja'u ala qamisihi bi damin kafi to kuma ne ya yabi wasu daga cikin ahalin kitabi akan kiyaye amana kuma ya da wasu wa min ahalil kitab man inta amanhu biqin qari yu'addihi ilayka ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قادمة cikin ahalin kitab akwai wanda in kwandala ka bashi ajiya wallahi haka za ka zo ka same ta ba zai ce maka gara ya cinye ka ba ka ji wai gara ya ci kwandala da ma faifa ne san shi mai cin amana bai kunyan karya akwai wanda in afwan wanda ka bashi biliyoyi shine na famfam zaka zo ka samu abinka ba zai ba za ka yi ciwon kwandala ba akwai wanda in ka bashi kwandala a jiya zai ce gara ya cinye saboda iya ƙarya ya gaya ma ƙauli da ba'adi sai fa in ka yi namijin tsaye a kansa sannan ka da haƙƙinka ya umma shehul islami bin taimiyya cikin majamu'ul fatawa Allah ya ji kanshi mujallaji na 28 yana cewa Bada amana nau'ani akwai wanda ta shafi shugabanci alwulayat shine dalilin saukar da aya sannan akwai amana ga magari ba su suka a baka ajiya a baka bashi a ce a kiyaye amana an wakilta ka akan kaza an yi kaza an yi kaza ga haƙƙin marayu a hannunka da dai sauran abubuwa masu kama da wannan to masalihul amma kai kansila ne ko kai kai ciyaman ne na lokal government ko gamna ko shugaban ƙasa ko mai wani ofis ɗin da akwai amana a ƙarƙashinka to ka kiyaye ka ba da ita da wanda Allah ya wajabta dole ne za ka iya ƙuɓɓugo hukuncin wannan daga hadisin abu zarar gifari lokacin da ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ala tasta nima ni ma baka naɗa ni gwamna ko hakimi ko da take ko mai anguwa ba in taimake ka aiki annabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba biyadihi ala mankibi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau hannunsa ya bugi ka fada ta haka Abu Zari kenan Abu Zari kenan sai yace ya Abu Zari innaka ba'ifun wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ce abu zari ka kyalar shugabanci bai dace da kai ba shugabanci kai kana da rauni haka annabi ya ce mashi kana da rauni ɗaya raunin abu imani ko aiki nagari na rantse da Allah duk an tarin imanin mu ba mu kusa da shi ba shi ne farkon musulunci ya aibanta bilal yace yabna sauda bilal ya kai kukansa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya abazar tahu bi ummi innaka mar'un fika jahiliyyatu abuzar da mahaifiyarsa kake aibanta bilal lallai mutum ne kai har yanzu akwai jahiliya tare da kai me yayi a lokacin kwanciya yayi a turbaya ya rantse ya ce sai ɗan baƙar mace ya zo ya taka wuyan ɗan faran mace domin duniya ta san ba bambanci nan ta ke an umarni kuma yana da dukiya tun daga ranar da ya ji an ce bayin da kuka mallaka ‘yan uwanku ne wanda Allah ya sanya ɗan uwansa ƙarƙashin mulkinsa hal yut'imuhu mimma yut'imu wal yakshuhu mimma yakshu wala yukallifuhu min al'amali ma la yatiqu fa idza kallafahu falyu'inhu wadannan bayi yan uwanku ne da Allah ya so da ku ne bayinsu wanda ɗan uwansa ke ƙarƙashin mulkinsa to ya ba shi ci irin wanda yake ci yawa ba kai ka ci farfesu shi ka ba shi tuwon ɓakko a'a farfesu yau za ka ci shi ma ya ci farfesu zai shati ne haɗaɗɗe mai sunan shayi ba shayin nan da muke sha yanzu ne kama da fizarin doki ba shi ma ba kowa ke iya sha ba eh ka ba shi irin naka ya sha sun ɗin nan da kake sha kake ci eh ake harhaɗa maka a yanyanka a haɗa da wasu abubuwa kana sha kana lumshe ido ka shi ma ya sha da eh, irin tufan da kake sawa na isa a ɗinka da bawa aka ce tun daga ya ji wannan ba a taɓa ganin shi da bayansa an bambance a sutura ba wannan a ce yana da raunin menene raunin imani raunin aiki da abin da Allah ya ce a raunin gudanar da mulki saboda wani shugaban talasuru ne talasuru ne azzalimi zai zalunci a gaya masa ga azzalimi ce to ya za a yi mutanen ne da sun lalace yanda za a yi ka ɗauki bakin wuta ka buɗe duburan shi ka tura zai ihu A ce ba zai ƙara ba idan ka ga alaman nadama sai ka ɗauko nesa ruwa ka fesa da amin shugaba dole ya tafi da bakin wuta da nesa ruwa ja'iru a sa mashi bakin wuta mai kyan na gami kuma ga nesa ruwa shi ma ja'iru in ya daina sai a yayyafa mashi wutar ta mutu saboda ne in ka ce kawai da 'A ayi hakuri ai kuskure ne ai a to raddil mazalimi na nan duk abin da ka ba na cuta ƙwandala ba za a bar maka ba sai ka dawo da shi ko za a yi haƙuri? ba ka tattara dukiyan al'umma ka gama tatse su kamar mayunwacin yaro an ba shi lemu ka tsotsa jininsu tas ka kumbura ka yi teba a wuya sabon mutane saura kuma da ɗan sullon wuya a shugabanci bai dada wannan ba amana ce kullukun ra'in wa kullukun mas'ulin ar'iyyatihi annabi ce amana ce dalili kenan kai kuma kana da rauni Da an gaya maka Allah aka ce kuskure ne sai ka ce Allah sarki Allah ya raba mu da kuskure kuskure ne eh to a gyara in wanda za a gyara ne in wanda za a yi hukunci ne a yi hukunci tun da an gano a shari'a ko fashi ne aka kamo shi baya cewa ya tuba sai an mashi haddin Allah amma in ja abi nafsihi ta'iba to anan ana yafe masa huququllah wa yaruddu huquqal ibadi haƙƙin Allah ake yafe mashi na haddi amma ya ci dukiyan wancan ya bangaje wancan ya yanke kunnun wancan sai in wancan ya ce ya yace in ba haka ba akwai kisasi akwai kuma mai da maddil mazali haka musulunci ba dolo bane saboda ba a irin waɗannan a hukumominmu shi yasa kowa ya zo sai ya tattara kuɗin al'umma suna ta wayo-wayo ya tafi iyaka kawai taɗi za a yi na shekara ɗaya in ta yi tsawo biyu an daina shi kuma ya tattara sai dai kuma jahannama ta yi abinda za ta yi da shi annabi ya ce wa inna ha yau malƙiyamati khiziyun wa nadama ranar tashin alkiyama ta kan zan kunya da nadama sai wanda ya rike shugabanci da haƙƙinta ya sauke nauyin da ke kansa ko? ko? shi yasa na daga cikin alamomin tashin alkiyama gabanin da ba su dace ba ba su cancanta ba wani bawan Allah cikin sahabbai wannan hadisin da muka ambata yanzu muslim ya cikin alamomin tashin alkiyama akwai hadisi da Bukhari ya da imamu Ahmad wani bawan Allah ya zo ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaushe za a tashi kiyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhiyatil amanatu fantazir sa'a duk sanda ga ana cin amana an tozartar da amana to ku saurari tashin alkiyama eh qila ya rasulullah kama idza'atuha ya manzan Allah za a tozarta amana ya ake tozarta amana ce idza amru ila gairi ahlihi fantazir sa'a duk wanda aka shugabantar da wanda bai dace ba wai bila annabi ya ce ku saurari tashin alkiyama in shugabanninku suka zama wawayenku Bill Clinton shekarun baya in za ku tuna ana ta bayanin ya ɗana voice of america hmm? wata mata ce mashi fallasa na san wasu sun tuna in suna tafiya current aka yi ta terere ya ɗana ya ɗana aka yi ta shari'a ko ba aka bane to yanzu bunsuranmu a najeriya suna da yawa malam ofisoshi bannan da ake yi ya isa asibitoci nas-nas bannan da ake yi ya isa ko ka yadda ko kaka yadda ni an kamun kara ba yi ba ba ji ba ba abin da ba a yi yanzu akwai rikitarita a majalisar dattijai ko ba haka ba ne akwai rikita-rikita tana cewa ya nemi ya ɗana shi ya sa ya ƙi jininta ko? ko ɗijan aga da yake ita tana da ƙarfi ta yi tsallata je majalisar ɗinkin duniya tana babatu Ko duka kanwan da shi da itan jijjawun ne wace nufin Allah a cikinsu za mu ne ya cimma mu je mu wai yaƙi ruwa ya cimma tsakaina sai mai kuma tafiya ba ɗaya zai nutse ba tsalantana ya hallaka ko da haka da a tafi ta imamu na malik da'in zalima yan taƙimu lizalimin suma yan taƙimu lahu alal jami'in kala azalimi ya rabke azalimi Allah ya haɗa su ya rabke gobe kiyama in ka ji maganganun da take faɗi za ka san ita ma ba saiti take da shi ba a majalisar ɗinkin duniya ba wani mai saiti ta haka muke fama shi ya sa mata yablugul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tablihi wa ghayruka yahdimu kaga mun da za a kai linta a kai tsaiko idan duk ginin tobalin da kasa akwai wani nanan yana turewa yaushe za ka kai linta najeriya kenan ala wajahin khas abinda muka samu kanmu a mafi yawan duniya kenan bai wajahin am ko malamin makaranta ne magudi gashi a makaranta ba zai shiga aji ba kuma ya zo sanda ya ga dama ya fita sanda yake so je ko ya shiga ajin ya kama hira ba sai a zo a bude masa labarin shafa labarin shuni ba hira ka zo yi ko ya shiga kafin lokaci ya yi nisa sannan ya shiga yana tsaram-tsarama sannan kuma lokaci bai gama ba ya fita ba haka muke ba amana ko ina cinta ake yi su kuma shugabannin su kibiyan biyan albashi su kibiyan albashi talaka ya ta hamma sai a kwana goma albashin watan jiya ba a biya ba albashin ɗan albashi ƙididdigagge da rarrashe da jan ake kaiwa rarrafe shi ne bashi jan da Allah an taimaka mafiya yawan yan albashi a haka suke tafiya saboda yanayin rayuwa saboda yanayin rayuwa shi sa shekaru aru aru nake ce maku in ma kana aikin gwamnati ka zama manomi ko ka zama ɗan kasuwa ko kana da wata tsayayyar sana'a idan ba haka ba to za ka zan ɗayan biyu ko dai ɓarawo ko kuma takaici sunanka takaici da na sani kullum dole ne wannan ko ɓarawo ko takaici takaici mana kaje kana allazi wahidin ala ba ku mu samu yan uwa wanda yake kaga butulin nan gayi nan yana tahowa Allah ku ce ba na nan iya takaici ka zo ka zauna tsungum sai ka ce wani ɗan biri ta yi tsurut a ƙofar gidan yallaɓai me wannan walakanci da tauzaci saboda abinda za a baka layu mini wa layu guni min juɗi ko je ka ka dawo a zirga-zirga sai ka ci duni shi kuma ba abin mamaki ba ne kana zariya ce so ba za ka je aiki ko giwa za ka je aiki <laughs> kuma je kaka dawo ba gida aka neman maka aka samun maka a can ba nawa zai kai ka soba ko nawa zai kai gajewa nawa zai dawo da kai a sati nawa za ka kashe a wata nawa za ka kashe ƙarga hmm? ya ana zaman ƙarya wai ba ma guje ya shigo binni ya ga gabas ya ga yamma kudu da arewa ya ce ina rumbu ina rahogo an ce ai nan ba mu da rumbu ya to abinci fa sai ai kullun da safe kasuwa muke zuwa mu buɗe hannun riga a zuba mana tiya ɗaya mu biya ya ce tashi ban ga zama ba ana zaman ƙarya ba da ni ba ba da ni ba amana sallolinmu amana ce azuminmu amana zakan mu amana hajjin mu amana duk wani ibadar da muke yi ma Allah amana ce wannan amana kenan tsakaninmu da ubangijinmu kada mu ƙarya kada mu zina kada mu caca kada mu shagiya tsakaninmu da ubangijinmu amana ce duk za a tambaye mu amana tsakaninmu da bayi ‘yan uwanmu gashi na rututu Allah ya ce fa'in amina ba a zukun ba a za falyo adilla zai ito mina amana ta huwal ya tafi rabba. Idan ka amince min na aminta da kai akan wata mu'amala, to wanda don aka amince masa ya kiyaye amanar ya miƙa ta ga wanda ya cancance ta ya ji sauran Allah mahalicinsa. Aya daga Alƙur'ani, Suratul Bakara ka koma ka duba. Amma yau yaya muke? Hmm? hatta tsakanin mata da miji amana yi karanci kai kana kokarin ka yaudare ta ne ta tana kokarin ta yaudare ka mata da miji mala mafi kusan alaka amma in ta rasa abin da za ta diba in jakan maginka da dan nauyi sai ta diba ta dan mika ma makwabta a bata abin da ya samu balantana wancanan ka shinkafa da ka ije ka jingine an tiya biyu tiya ɗaya sai ta mika a bata in kuma kana da ɗan hali ka ɗan rigarka ka sakale ta zazzara abinda Allah ya nufa ta zara ko kuma ka ba da cefane a raba daidai kullum miya kamar an wanke kan mahaukaciya ka shiga zubi a dashin nan da kudin cefane babu ya ji tsoron Allah da gwamma amana ce amana ce ‘ya'yanka amana matanka amana mijinki amana to dan adam ya sa kai ya ce ya ji ya gani zai iya subhanahu wata'ala yace sama ta kita yadda ta dauka ƙasa ta kita yadda ta dauka duwatsu sun kita yadda ta dauka amma wa hamala hal insan dan adam ya ce ga kaina a doma innahu kana zaluman jahula tsarsa ayan nan kada lokaci ya kuce mana ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلنا وكان الله غفورا رحيما الله اكبر Allah ya kawo mu ƙarshen surace al me yasa Allah ya sanya amana a tsakaninmu ya wajabta ta ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أي الله يا سني أمانة أتكانم يكلف من يوجبت من كيايتا domin wanda ya yi ɗa'a ya tsara amana a ba shi sakamakon ɗa'arsa wanda ya ƙadaranci ya ci amana shi ma ya gamu da abin da ya dace na ba da azaba duniya da kiyama Shi shine liyu'azziballahu munafiqina dan Allah ya kunyata ya azabtar da munafukai maza allazina yuzhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra fi qulubihim masu bayyana muminai ne ka ba mutum kuɗi ya cinye ya ƙiri-ƙiri mala wani ido fizi-fizi mala ba kunya ba jin tsoron Allah ka yi mu'amala da mutum ya ha'ince ka wanda kake ganin ka aminta da shi ɗari bisa ɗari ya yaudare ka Allah sarki kuma wai ba su tunani kai da ake yaudara kai da ake cuta kai da ake ha'inta kullum kana ci gaba shi kuma da yake cutarka yake yaudararka kullum yana daɗa ci baya ta ko'ina malam ko noma ka baya sai an maka tsambare noma sai an maka tsambare ka bayar da buhu goma a je a zuba taki da ƙyar za a zuba buhu biyu in dai ka bayan ne ba da kai a wajen ba kuma a dawo a ce maka taki bai isa ba ka ƙara ya ƙare ka je gona ka ga duk turawa suna wasa a ciki ta yi jawo. ina gaya maka wallahi kaji har na ce wallahi kuma na san abin da nake kai wai wani dare ne je maje bai gani ba wal munafiqati da munafikai maza masu bayyana wala'a alhalin bara'a suke yi da shi a zuciyarsu wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata mushrikai allazina ashraku ma'allahi ghayrahu fi ibadatihim wa du'a'ihim allazina yusawwuna ghayra allahi ma Allah duk wanda zai haɗa Allah da wani ya bauta masa shi an mushiri ko mai bauta ma wani ba Allah ba sujjada yi masa ya roƙe shi ya bashi lafiya ko ya azurta shi ko ya bashi mulki dukkan wajja ce zai faɗi ne ya nemi agajinsa Allah ake neman agaji da shi in tasari suna rabbakun fasta Allah ake neman agajinsa yanka za ka yi ka yanka ma babule wai azumi ya zo za a yi hakiyan wata ƙuli inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamaki lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ba a yanka sai ga Allah don neman yardan Allah jalla jalaluhu amma a ce ciwonka sai ka yanka bakin burkuru ba za ka yanka ba wai aljani shi na bakin burkuru yake so kaji mugun boka sa tun muna yara muke jin wakan boka ce kaji mugu kasan daga kwaɗayi ake somawa in ya dube ka ya dube ka ya ga matsiyaci ne sai ce ka kawo gwado-gwadon zakara ya san daji yadda ka buga ka nemo zakara in ya dube ka ya ga alaman akwai ɗan abin sai ce ka kawo hagon da ƙahon shi ya mutse gida uku a kasan ba yaron rago ba ne ba kuma wahalalle ba wallahi wani ma sa zai ce ya kawo ƙato ƙosashe iya lafiyan shi da ƙifin shi iya biyan bukata mafi yawansu kana ganin 'yan sirara lura da bokaye titimi za ka gansu ɗan lukuti sun cinye kajin mutane sun cinye zazzin ƙauyawa tulanin daji sun cinye ragunan alhaji da hajiya sun cinye imani sun cinye kuɗi in mace ce ta yi wasa a hada da mutuncinta والمشركين والمشركات asan ba abin da ya kai shirka muni Allah na iya kau da kai a komai ya yafe amma wanda ya mutu yana shirka shi ba a yafe mashi har abada la in ashrakta la habatanna amaluka wa la takunanna min al kuma ba fata da ta kai shirka tallahi in kunna lafi dalalin mubin izini sauwikun da rabbil alami ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات sannan Allah ya tuba kuma ya anshi tuba ga muminai maza da muminai mata gaba ɗayansu matukan sun yi taubatan nasuha abinda ake ce ma tuba a ruju'u ilal haq ka fandare ka kama daji ana gaya maka gaskiya kaki to ka dawo ma gaskiya shine tuba ka kuma koma ga Allah ina ba kafici mutum yake ya dawo fagen imani sabo yake ya dawo da'a gwanin zina ne sai ka zama gwanin aure ka tuba sai mata hudu ka kula da su kulawa gwanin aure kenan gwanin aure ko ruwa ne in ma a rijiya ne ka ɗebo ka ba su ka san annabi ma yana hidima a gidan shi ka taba ji an tambayi Aisha mai annabi yake in ya shiga gida yake kana fi khidmati ahlihi ka zauna tana fera goji kana yanka alayyahu ya ka gani shi ba zai daɗi ba ana magana ko tana tankaɗe gari kai kana hiran goji kaga yadda ƙauna za ta budo ta tumbuɗi amma kai kenan da ka shigo ka shiga huci kamar bakin kumurci almura a yanzu ba ki gama ba ga wani yaro can an aje afo yana ta na gama na gama ga dame na zuba ita kuma tana kokarin ta tankada wanda za ta tuka ta ce mata almura kuma kai tsaki ka shiga daki ka yadda babban riga ka hau kan kushin kayi dai dai a wacce ki ka mana sakarya to sakarya ga mijin shashasha ai da ka je sai ka je da gudu ka kama yaron ka gyara hmm? dan ce maza maza kadda nan ya zube don damuwar za ta zanna ku ne duka wa ya tubu Allah alal mu'amini na Allah sai ya muwafaka ga muminai maza da muminai mata ya azurta su da tuba shi kuma ya anshi tuban su. alillahi alhikimatul baliga wannan wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ta'ala ya kasance mai yawan gafara mai yalwan gafara mai sakacce zunubai mai ƙetarewa barin abin da suka yi na laifi subhanahu wa ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar Allah ta wadaci kowa ta wadaci komai Allah ka haɗa mu da rahamarka Allah ka hada mu da baiwarka ƙarshen suratul ahzab kenan insha Allah in muna da rayuwa gobe mu tashi suratul sara wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum